barkan da saduwa a wannan rana mai albarka rana ta bakwai ga watan azumin ramadan a wannan shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wannan daidai da 29 ga watan ga watan uku shekara ta 2023 miladiya domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin makarantar nurul islam wadda suke cikin anguwan yan cifale a cikin garin kaduna state nigeria muna roƙon allah subhanahu wataala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka kuma ya sa zama na karɓaɓe gare shi abin da za mu yi kuskure muna roƙon sa ya gafarta mana idan ba amince ba karatun jiya mun suke ne inda allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina yaktumuna آه، وأن آية متكلة وقالوا في النبوس إنما حرم عليكم الميتة من متفاجع يوم إذا مساش إن الذين يكتمون آه، ما أنزل الله من الكتاب نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم lalle waɗanda suke koyi abinda Allah subhanahu wa ta'ala saukar min alkitabi na littafin sa a wannan ayan wasu malamai suka ce tana magana ne akan yahudawa da nasara waɗanda suka koyi wato abubuwa da aka saukar na littattafan da aka saukar masu wato littafin asaura da littafin injila da littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala saukar Masu zabura da sauransu shi ya sa minar kitabi a nan alif da laman wasu mara suka ce da jinsi wato a suke koyar abubuwan da allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a littattafansa gabaki ɗaya waɗanda ya sauka wato alif da laman nan liljinsu ne wanda idan ce liljinsu jinsin kusur almunazzala min indillahi azza wa jalla wato dukkan jinsin da littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wato wannan ayar tana magana a kan su ne wato tana bayani a kan nau'in azaban da za a yi waɗanda suke koye wasu ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a cikin waɗannan littattafan misalin a taura a yahudawa sun kasance suna ɗoye siffofi na annabi sallallahu alaihi wa sallam haka da bayani akan a manzancinsa da kuma risalansa suna ƙara wasu abubuwa su suna rage wasu abubuwa a cikin littafin saura wato yahudawa kenan shi yasa Allah yake cewa fawailul lil ladina yaksubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun حكى تنسك سورة آل عمران الله يتجاه إن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فسنك فالشيخ suna ƙara wasu ababe a cikin littafin attaura haka suna sauya wasu ababe wato da aka saukar da su na littafin taura suna karkatar da harshen su yayin da za su karanta wannan littafin haka su ma nasara wato sun kasance suna ɓoye wasu ababe da aka saukar masu na littafin al'injila suna ɓoye wasu abubuwa na annabancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da risalarsa haka da siffofinsa haka da ababen so so kunce da suka yi bayani akan halal da haram da kuma suka yi bayani akan aqida da ibadodi da sauransu haka azzabura haka littafin alqur'ani wanda aka saukar mana akwai waɗanda idan suna karanta sun su dinga kokarin malfaɗa wato wasu ayoyi na alqur'ani mai girma to saboda haka fassara wannan alkitab anan da al jinsiya ce wannan shi yafi karfi fiye da waɗanda suke ganin cewa yana koma ma wato littafin da aka yi bayani kafin wannan ayan wato littafin a taura amma dai a ɗauke shi da al wato lijins wato shi yafi dacewa a saboda dukkan littafan da aka saukar ba za a saukar da wani littafi ba face an samu waɗanda suka yi imani da shi da kuma wanda suka kafarce masa ko wanda suke kafarce ma wani abu na ɓangaren sa shi ne fa minhum man amana bihi wa minhum man kafar ولو شاء الله ما اقتصروا ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وسبيل هكا haka alkur'ani mai girma za ka samu wasu sun yi imani da gaba ɗaya alkur'ani wasu kuma sun yi imani da wani sashinsa yanzu idan muka ɗau misali ɗan shi'a kun ga shi'a suna ganin wannan qur'anin da su gaban ba wai cikakken alqur'ani ba suna ganin akwai ayoyi da aka share su ko aka soke su ko sabai wasu ka ɓoye da su bayyana shi ko kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɓoye wasu ayoyi wato bai bayyana shi ba ga sahabbansa suke cewa musamman ayoyi da suke bayani akan falala ali ibn abi da magana a kansa da falalansa da siffofinsa suna ganin waɗannan ayoyin duka ire-iren su abubakar siddiq da su usman duka sun zalunce wato ali ibn abi talib sun ɓoye waɗannan ayoyin hatta alam nashrah laka sadra dan shi'a suna ganin wannan suran wato ba ta cika ba ba haka aka saukar da ita ba akwai ayoyi a cikin ta wanda suke bayani akan falalan ali ibn abi talib da wanda yake nuna cewa shi ya cancanta a basu khalifanci bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba wai abubakar da umar da usman ba saboda haka sun mai kwacen wato sarauta ne ko khalifanci wannan maganar ɗan shi'a ne wato shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sahihaini hadisin masruf wanda sananne ne na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa a dukkan a a lokacin da ya tambaye su suke cewa a ababe guda uku man haddasa kunna man haddathaka anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi katama fa qad kadaba sai wato ababe guda uku Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ambace su na farko suke cewa dukkan wanda ya baka labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koye wani abu na wahayi wato yayi ƙarya sai ta karanta ya ayyuwa rasulu bal bil ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata aw taqra'a fa ma ballaghta risalati wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawma al-kafirin kuma take cewa dukkan wanda ya baka labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato ya san abin da zai faru gobe yayi karya an gane sai ta karanta a sanar Allah subhanahu wata'ala a can ƙarshen suratul Luqman inda wa ma tudri nafsun ma za ta kasu gada wa ma tudri nafsun bi ayi arzin ta mutu inda Allah alimul khabir zuwa da ƙarshen hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ta bayyana ababe guda uku daga ciki wato ta yi bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya ba da labarin cewa ya koyi wani abu na wahayi to lalle ya yi ƙarya shi yasa Allah yake cewa ma huwa ala ghaibi bi dalil aw ta qira'a wa ma huwa ala al-ghaibi bi dalil to yanda aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da al haka yayi bayanin sa da da sahabbansa gabaki ɗayansa haka kuma su ma sahabban babu wani aya da suka ɓoye domin wai su suna son khalifanci ko shugabanci ko makamancin haka wannan duka maganganu ne na ƙarya na yan shi'a wanda suke kirkira suna jingina shi ga sahabba annabi radiyallahu ta'ala anhum jima'i. wa yashtaruna bihi samanan qalila sannan wato yana siya ko yana musanyawa da shi da wani ɗan farashi wanda yake kankani wannan bihi ɗin malamai sun yi saɓani wasu ka ce yana koma ma shi littafin kenan da aka sauka maimakon su yi bayanin abinda aka saukar na wannan littafin wato su fito su bayyana wa mutane gaskiya abin da ke cikin littafi amma su shiga suna ɓoye wasu ababe maganganu a na cikin wannan littafin ba don komai ba domin su musanya shi da wani abu na duniya farashi wanda yake ɗan ƙaramin farashi ne ɗan ƙanƙani ne idan aka kwatanta shi da abin da za su samu inda za su bayyana abin da aka saukar na wannan littafin ranar tashin kiyama tun da akalla za su iya samun wato shiga aljanna to kun ga kuma babu wani abu da za a kusanta shi mai daraja a nan duniya wanda ya kai wanda ya kai aljanna ina fata ana tare da su saboda haka a wa yashtaruna bihi samanan qalila ba mamaki wani ɗaukaka suke so su samu a duniya amma in ba su ɓoye wani abu na littafin da aka saukan masu da shi ba za su samu wannan ɗaukakan ba sai su koya gaskiya su bayyanar da sun gaskiya domin su samu wannan ɗaukaka ko kuma wani abu suke so samu na duniya na kuɗi kenan to idan ba su koya littafi ba in suka bayyana abin da ke cikin littafi da alƙur'ada da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma sunnan wato maganganu na manzansu sai ya kasance wato ba za su samu ribatan samun wannan wato kudin da za su samu ba ko wani abu ne na duniya ina fata an gane ba mamaki wani abu suke nema na duniya na ɗaukaka ko na mulki amma kuma wannan abin da za su aikata alkur'ani ya haramta shi ko kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin haramun ne to sai su dinga nuna wa mutane ai wannan abin ba komai bane halal idan sun ce halal ne kun ga sun ɓoye wani abu na littafi domin su samu wannan mulkin da suke nema ko kuma su samu biyan su ko kuma su samu wannan wato abin duniyan da suke so kuɗi ko makamancin haka to saboda haka Allah ya bayani ula'ika ire-iren masu aikata haka ma ya kuluna fi butunihim illa na masu cin wannan dukiyan ta rashawa wato ta cin hanci ko makamancin haka ba sa cin wani abu a cikin wato cikin su illan na face wutan jahannama an kira wannan abin da suke ci na ciwaciwa ko na rashawa ko na cin hanci da wuta saboda shi ne sanadiyyar shi wato za su iya shiga wutan jahannama duk mai cin haramun mai cin rashawa mai cin hanci da sauransu ire-iren wannan idan bai tuba ba ya mutu to sa dole sai ya shiga wutan jahannama ya uwa to shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira abin da suke ci ma cikin su wato wuta ne suke ci ma cikin su ina fata ana tare da ni ko kuma malamai suka ce a ma ya kulu na fi in illa nar dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya ce abin da suke ci wato suna cin wuta ne saboda ukuban da za a masa ranar tashi a tsiyaba akan boye littafin nan da suka yi ko kuma sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma maganganun manzansu to lalle sanadiyya haka za a yi musu ba, wato da wutar jahannama muna roƙon Allah tsare wala yukallimuhum Allah sannan Allah subhanahu wata'ala ba zai musu magana ba ranar tashin alkiyama shin kowace irin magana ne ba zai musu ba malamin suka ce a kamar babban malamin tafsiri wato al-imam ibnu jarir al-tabari rahmatullahi ta'ala alayh a cikin jami'ul bayan fi ta'wil ayatul qur'anil karim yake bayanin cewa maganar da Allah subhanahu wata'ala ba zai masu ba shine magana ta rahama wato ta jin kai a nuna cewa za a masu sakayya da gidan aljanna ko kuma su ɗan ji wani daɗi daɗin magana mai taushi magana ta biyu kamar yadda su ibn jarir da tabari suka kawo shine ba za a sanya mala'ikun rahama su yi musu magana ba kun san waɗanda suke ayyuka masu kyau wasiqal ladina rabbahum إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم ابتم فادخلوها خالدين waɗanda suka ayyuka masu kyau yayin da aka zo za a shigar da su aljanna ranar tashin alfiyama shi yasa aka zo da wawon a nan wato za a dakatar da su a kofar aljanna har sai sun yi sun ɗan huta kaɗan sai mala'iku su buɗe musu kofa aljanna saboda girmama kuma wato ba da kansu za su yi ba za su buɗe kofa aljanna amma da aka yi magana ‘yan wuta wasiƙar ladina kafaru ila jahannama zumara hatta ila ja'uha Allah bai ce wa futihat ba futihat ko futihat abuwa ba an gane wa ƙarar khazanatu alam cikin rusulun minkum su ‘yan wuta idan aka zo sa su wuta kafin ma su zo domin kada a tsaye da su a kofa aljanna su ɗin samu sassaucin wannan wutan wal iyadu billah tun kafin su zo an riga an yi ne an bubbuɗe musu kofofi na me na wutan jahannama suna zuwa za a ce ku shiga da su straight a ce ma a tsaya ce an buɗe musu wani kofa wai na shiga wutan jahannama ai wannan an ɗan wani girma masu ne kafin su zo an yi ne an bubbuɗe musu wato kofofin wutan jahannama Allah ya tsare mu da shiga wutan jahannam to amma ƴan aljanna fa suna zuwa kafin su zo wato suna zuwa za su samu mala'iku wurin suna jiran dafa suna jiran zuwansu sai a dakatar da su a farkon aljanna a ce ku ɗan tsaya a buɗe muku sai a buɗe musu sai su shiga ciki idan suka shiga mai mala'iku za su ce musu yayin da suke shiga salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum wato amincin Allah ya tabbata a kan amincin Allah ya tabbata a kan salamun alaikum tsibitin farfuruha wato kun samu yau matsayi ko wuri na hutu ku shiga ciki farfuruha halibin kuna masu dawama a cikin sa to kun ga wannan maganar da mala'iku za su yi magana ne na ne na rahama na sausayi na girmamawa to shine wasu malaman tafsiri suka ce wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyama maganan da Allah ba zai musu ranar tashi al-qiyama shine magana ta jin kai ta rahama ta gafara ko kuma mala'ikun rahama ba za su musu irin waɗannan daɗaɗin maganganun ba wala yuzakkihim haka Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ne ba ba zai tsarkake su ba daga dattin zunubansu saboda ranar tashin alkiyama idan aka zo za a shigar da mutanen da suka yi ayyuka masu kyawa gidan aljanna wato za a cire masu dukkan wani dauɗa na cikin zukatansu na kiyayya ne ko ɗan sabanin su fahimta ne suka samu da wani uwansu musulmai ko na hasara ne ko na mai tsira irin wannan sai an cire ma ne mutane daga cikin zukatansu wanda suka yi rabautin samun aljanna kenan ba a shiga aljanna akwai wani datti a cikin me a cikin zuciyar mutum kalla haka ba zai taɓa faruwa duk wanda zai shiga aljanna zai shiga ciki ne wato zuciyarsa tana mai kyau tana safiya na fiya ta cikciya ke sa Allah ke cewa wannan za'ana ma fi sudurihim من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون حتى في سورة الحجر الله يتشاء ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرور متقابل لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نجزي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم ولا يزكيهم أما أن ألا الله ولا يزكيهم فنن ولهم عذاب أليم سنة عذاب من أليم رانا تاشي القيامة من صنم من يبيان cewa الله سبحانه وتعالى زي مصر masu أما amma ba maganan na shiga aljannar ko na gafarar zunubi ko na rahama dalilai akan haka Allah subhanahu wata'ala ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin yawma yajma'u Allahu ar-rusula فيقول ماذا وجدتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب حكى الله يجزى ويوم يقول نار شركائي الذين زعمتم أنهم فدعهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجروا عنها مصرفا سبيل لك أقيم مجانا أما مجانا جزاء مثل رحمة بني ألا جلسي قال اقطعوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يا تبقى حديثنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya zo cikin sahihu muslim daga babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi abdurrahman ibn sakhrin qala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzo Allah zakka da Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce thalathatun mutane guda uku la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati Allah ba zai taɓa musu magana ba ranar tashi al magana ta jin kai ta rahama ta shiga aljanna ta gafaran zunubi wala kuma ba zai tsarkake su ba daga dattin zunubansu wala yanzuru ilayhim kuma ba zai kalle su ba wala hum azabun alim suna da azaba mai tsanani mai radadi su wane ne mutanen nan guda uku wanda Allah ba zai musu azaba ba ba zai tsarkake su kuma suna da azab kuma ba zai kalle su ba ranar tashi wanda mutanen nan guda ku wanda Allah ba zai musu magana ba ranar tashi alkiyama magana ta rahama su jin kai kuma ba zai musu kallo ba kallo irin na ne na gafara ko na rahama kuma ba zai tsarkake su ba daga dattin zunubansu na farko shekun zani dattizo mai zina mazinaci dattizo ga shi shekaru sun dubaibaye shi ta ko'ina ya kai shekara hamsin a rayuwa hamsin da wani sittin saba'in tamanin tasa'in amma ka same shi maimakon ya tsaya ya yi tunanan ne tattalin haɗuwarsa da Allah subhanahu wa ta'ala wato tattalin ranar tashi alkiyama sai ka same shi bai bushe ba sai shaidan yana cin galaba a kansa babu abin da yake aikatawa sai zina wal iyadu billah ya san cewa mutuwa ta zo masa furfura ta dubai bai shi ta ko'ina kansa duka furfura gemunsa ta ko'ina furfura har ɗan boko idan sun kai wannan mataki mai suke cewa cewa <laughs> yanzu mun riga mun gama da da duniya yanzu lokacin sufuri ne gani na ranar tashi a kiyama wasu 'yan boko haka suke cewa 'yan boko ya yi haƙuri cewa idan ya haura shekara sai ce to yanzu lokaci ne na na tattalin wato haɗuwa ga Allah subhanahu ya manta cewa ƙila ba zai iya ƙara shekara sittin din nan ba ƙila goma ma lafiyayyu ba zai ƙara tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'mar ummati ma baina 60 wa 70 wato rayuwar al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa yake cewa ba ta wata shekara sittin zuwa saba'in. rayuwar mutanen wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba sa wata shekara 60 zuwa 70 ya dan kwa kai mukan hisabi sai ka duba kai yanzu shekaran ka nawa a duniya in shekaran ka 20 ne ka shekaran ta bai wuce abin da ya rage 40 ba ko 40 da wani abu in ka kai 30 ka ci shekarun ka bai wuce 30 da wani abu ba ko 30 ko kasar 30 in ma za ka kai wannan shekarun da annabi ya ce mutanensa ba sa wuce haka sai dai suke wuce haka in ta kai arba'in ka duba bai wuce ashirin ba ko ƙasa da ashirin ko ashirin da in ta kai hamsin ka duba bai wuce goma ba kace ko goma da wani ta ga wannan kawai ya isa sun ya tsaya ya yi ne ya yi makansa hisabi ya ɗaukuwa shekarun mutanen annabi ba su da yawa ba sa wata tun zuwa su ya ce to amma ga mutum ya zo fa kudu cuku amma kuma yana ne wata sami shi yana aikata manyan laifuka ire-iren zinace-zinace shan giya ta ta luwaɗu maɗugo to ire-iren waɗannan dama Allah bai nufe su da ne ba da shirya ne Allah ya tsare mu da shirya cikin wannan kuma babu abin da ke raya zukata ya ɗan uwa irin halartar majalis na ilimi saboda shi shekan ya yi alkawari kullum sai ya yi ne ya ce dole ne kullum sai ya kawo mana abubuwa na sha'awar duniya wanda zai ci galaba a kanmu ya hallakar da mu tunda ya ce da uhuriyan nahum ajma'in illa ibadatu minhum al-mukhlasin Allah ce la'anahu Allah وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آباء الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله so kullum shaiɗan yana nan burin sai ya hallakar da mutum kuma idan ba ka zuwa inda ake karatu suka na addini da yawan imaninka ko imaninka ya kai buhu buhu buhuna ne suka na imani amma in ba sa'a ba sai shaitan ya zazzage maka ne wannan buhunan baki ɗayansu ana na ana na sai ka tsinci kanka cikin mai masu aikata manyan laifuffuka in ba kai sa'a ba ƙarshen rayuwanka sai kasance ne aiki na yan musa allah tsare na biyu daga cikin mutanen nan guda uku wanda allah ya musu alkawari da shiga wutan jahannama kuma ba zai kalle su kallo na rahama kuma ba zai musu magana ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi shine mai mulki amma makaryaci Allah ya ba shi mulki jagoranci maimakon ya zama na kuduwa inna ibrahim na ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen annabawa kun kasance abin koyi ne tun daga su annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi yahya annabi zakariya annabi harun har annabi isa har zuwa annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana khuluquhu alquran alkarim haka aisha tace dabi'unsa ya kanci alquran wa innaka la'ala khuluqin azim Allah yake cewa kana akan dabi'u masu girma na koyi laqad kana lakum fi rasulillah uswa ko iswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir Allah yake mu dinga koyi da wa da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi alihi wa sallam amma shugabannin mu na wannan zamanin sai ka same su makaryata kafin mutum ya hau karagar mulki zai dinga yi wa mai talakawa alƙawura zan muku kaza da kaza da kaza da kaza amma yana hawa ya bar su waɗannan alƙawuran gabaki ɗayansu abin da ke gabansa shine ya cika aljihunsa da kuɗi ya cika ƴaƴansa da jikokinsa wai burinsa har jikokinsa jikokinsa da za su zo su taɓa kunnensa nan gaba wanda za su rayu shekara dubu ya kasance ba sa shiga cikin talauci babban burin suke yi su saci dukiyoyi na al'umma suke can ƙasashen waje turai amerika ingila dubai shi suna ne suna ɓoye kuɗaɗen sai sa 'yan najeriya mu in ba 'yan kwanakin nan ba wasu kafashin aka hana su shiga mu ire-iren dubai din nan an musu takunkumi ba su ba mu ɗan shiga dubai watannin da suka wuce ban san ko an ba su dama ba yanzu saboda haka shugabanninmu dole sai sun ji tsoron allah sun gyara ɗabi'unsu da halayensu baya dacewa a sami shugaba makaryaci yana alƙarwa na ƙarya yana yaudara haɗinci wannan Allah zai kama shi kuma ga shi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce irin wannan shugaban makomarka shi ne ne wutan jihannama ranar tashin alfiyama Allah tsare yasa duk shugaba dole sai ya san me Allah ya ce cikin alkur'ani ya karanta alkur'ani ya kyakkyawar fahimta alkur'ani haka sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na uku shine a'irin mustakbir talaka mai girman kai gashi talaka ne abincin ci wahala yake masa amma sai ka same shi sauran kan bala'i da jijji da kan bala'i da girman kan bala'i dan abu kaɗan ya ce an raina shi an ci mutuncinsa kamar su za a yi mai wannan kaza kaza kaza kaza kaza maimakon ya dawo ya rike Allah subhanahu wata'ala sai ya girman kan nasa yana yi ɗan adam ɗan uwansa haka kuma yana yi ma Allah subhanahu wata'ala wal iyadu billah in bai sa'a ba sai tutan babu a duniyar bai ji daɗi ba haka a lahiran ma bai ji daɗi ba Allah tsare su saboda haka wannan hadisin yana ƙara fasara wato wannan ayan da muka karanta waɗannan mutanen da Allah ba zai yi masu magana ba ranar tashi alkiyama magana ta rahama ta kyawu ta jin kai ba zai kalle su ba kuma ba zai tsarkake su ba daga dattin zunubansu kuma suna da azaba mai tsanani bayan waɗancan yahudawa da kiristocin da nasaran da masu kawai abubuwan da aka saukar na littattafai akwai wannan dangin waɗannan mutanen guda uku suna cikinsu da saboda haka ya ‘yan uwa malamai suka fidda fa'idodi masu ɗimbin yawa ƙarƙashin wannan aya daga ciki haramcin ɓoye ilimi mun yi cikakken bayani a haramcin ɓoye ilimi a tafsirin ayan da ta gabata mun yi wannan bayani a shekarar da ya gabata ba sai mun maimaita ba hukuncin ɓoye ilimi ko ilimi haramun ne idan Allah ya baka wani ilimi na addini to yana wajaba akan kan ka zo ka yi ne ka koyar da shi ga mutane idan ba haka ka mutu Allah zai yi zai kama mun kawo dalilai masu yawa akan haka ɗin a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wata'ala innal ladina yasmuna ma anzalna min bayyana wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas kitab أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعن إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم wanda har muka bada labarin babban malami Sheikh Al-Amin Shinqiti mai littafin Adwa'ul Bayan lokacin da yake koyarwa a Madinatul Munawwar Jami'atul Islamiyya idan yana muraƙaba injiniso na na jiraga surviving idan ɗalibi ya mai tambaya ce bai gane kwastan ba tambaya sai ba shi an sai aka ce ta ya za a yi ke an sa ka zo ka hana satan an sa kai kuma kana ne kana ba da an sai ce a gaskiya allah subhanahu wa ta'ala ya haramta koya ilimi shi babu ɗalibin da zai iya tambayin shi ce bai gane wata tambaya ba kuma wai ilimi ba zai faɗa mishi ba zai ba shi amsa ba to tun daga rana aka ce me aka ce to sai an yace maka shek ba sai ka zo survival ba ne na jarabawa wannan ita ce shi fahimtansa ko a jarabawa ne aka ma tambaya ma ɗalibi ya ce bai sani ba in baka ba shi ansa ba ka shiga cikin ne wanda suka ɓoye ilimi <laughs> ina fata ana tare da ni to saboda haka wannan ayan tana nuna mana boye ilimi haramun wannan muka ce ba sai mun ƙara bayani mai tsawo ba a kai sannan wannan ayan ta gani dukkan littattafai da aka sauka wato kamar yadda muka yi bayani al'asar da jins ne sannan tana nuna fa'ida na gaba girman Allah subhanahu wa ta'ala ƙulu wallahi ta'ala tunda Allah ya bayani shi ne wanda yake da iko ya aikata waɗannan ababe da baki ɗaya an gane ko a fa'ida na gaba dangane da ƙoyar ilimi mutane sun su gida uku masu ƙoyar ilimi na farko wanda ke ɓoyewa domin rowa na biyu mai ɓoyewa domin ya samu wani abu na duniya an gane ko ya san gaskiya amma ya ƙi bayyanawa Sabida mabiyansa in ya bayyana wato za su dare masa sai wannan mabiyan da suke jin sa yana yaudararsu yana cin kudinsu Sannan irin malamai irin yan tsibbin nan sun ki wannan hatsari nau'i na uku shine yana kawai ilimin domin rowa ɗin zai san wani ya ƙaru da ilimin da Allah ya bashi sai dai ya kasance a angonsu kai shine mai ilimin nan kacal kaga wannan bai da zuciya mai kyau irin wannan malami kuma bayan haka kuma yana karawa da ne wato saboda neman wani abu na duniya kashi na hudu shine wanda ke bayyana da ilimin su saboda Allah subhanahu wataala to wannan shine mai rabauta kuma haki aka ake son dukkan malamin da Allah ya ba shi ilimi da shiga cikin wannan tsawon? abu na uku shine wannan aya tana nuna mana rayuwar duniya yar kaɗanci. abu na gaba da cikin fa'idodi wato tana nuna mana Allah subhanahu wata'ala yana magana kuma zai yi magana ba na tashi na saboda ka sifa ne nan na Allah subhanahu wata'ala can wannan ma ja a Musa da mai ƙwasila wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilay qala lan tara minni walakin anzur ila da jabali فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ودكاء وكان وخر موسى صعقا فلما قال سبحانك السبت إليك وأنا أول المؤمنين وإلى نجبا شيني تبتد الساكمكو akwai sakamako fa ranar tashin alkiyama wanda ya aikata aiki mai kyawu zai samu aljanna wanda aikata aka san haka ina zai shiga wutan jahannama sannan هما عذاب da أي مكافرة عذاب عصور azaba ce أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصدرهم على النار نعم. ذلك بأن na'am Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ulaika ire-iren waɗannan wanda aka yi bayanin su masu sifofin nan suna ishtarau dalalata bil huda wato suka zaɓi ɓata akan shirya suka musanya ɓata da shirya suka zaɓi cewa su sun fifita a nan duniya sai rayuwa kwata na hallakar da mutane na shiga wutan jahannama wal iyazu billah akwai wanda imaninsu ya fi abin nan ya raunin imaninsu ya yi tsanani wanda suna ganin aiko menene wai gara kunyan ne a gara kunyan lahira da kunyan duniya kun ga wannan ita shewan zuciyar ta yi tsanani wanda ka yana fitan irin wannan kalma komai wato na haramun zai iya aikatawa gara ya kunyan lahira da ya ji kunyan duniya wa iyadu billah saboda ba san wane ne Allah ba farin san ba san ne ne wutan jahannama wutan jahannama a je ma ba a sa ɗauko a kusancin da ke wutan jahannama wannan ya isa mutum bala'i amma saboda ne zuciya ta ƙeƙe shi ta bushe tsaba na datti na kafirci da raunin imani ya rufe mutu zukatansu kan labar rana ala kulubihim ma kanu ya sayi wani hasam Allah ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarin shawa wa lahum azabun azim ulaika alladhina wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika al shi yasa suka zabi batan suka zabi bata suka musulmi bata da shari'a wal azaba bil maghfira kuma suka musanya ne azaba da gafara wato suka zabi azabar ranar tashi alkiyama akan gafara Allah subhanahu wataala maimakon su tsaya su tsoron Allah su aikata ayyuka masu kyawu wanda zai kankare musu laifukan su samu rahama Allah amma suka ce wannan ba shi bane gaban su fama asbarahum ala nar nan malamin sun yi ma wannan daba fassarori guda biyu jamhurin malaman tafsiri kamar yadda su imamul qurtubi su ibn jarir sabri su ibn kathir su kawo cewa wannan kuma shine ra'ayin da dama daga cikin tabi'ai masana tafsirin alqur'ani irin da su mujahid da su al-hasan al-basri rahmatullahi ta'ala jami' da jamhurin malamai cewa wannan fi'ili ne na ban mamaki wato ku yan adam ku yi mamakin wato irin wulaƙanci da za su ɗanci kansu ranar tashi alkiyama da wutan da za a masu za a ƙona su da ita ranar tashi alkiyama wucin jahannama wato ku yi mamakin irin wannan azabar da za a musu wato azaba ne mai tsanani mai raɗaɗi sosai wanda inda za a nuno maku ita ba ƙaramin mamaki za ku yi ba tafsiri na biyu suka ce ma'ana istifamiya وإنما أنت للتوبيخ والاستخفاف وإن شيني مغنى عبد الله ابن عبار ده إمام السدي ده عبيدة معمر ابن المثنى ده ثورة فما أصبرهم على النار واتو كيب كيب ما ماكن يلزا أولاك أنت أفضاء الزرجين سرعان وتاشع القيامة wato za a mai su ba kowa ba saboda me waɗannan manyan laifuka da suka yi ne suka aikata saboda su sun zaɓi ne wato ɓata a kan shirya sun zaɓi shiga wutan jihannama a kan gafara Allah su subhanahu wata'ala da shiga aljanna to saboda haka malamai suka ce wannan aya tana nuna wato da cikin fa'idodinta a gurguje shi ne lalle waɗanda suka ɓoye ilimi suka ɓoye abin da aka saukar masu na littafi da sun nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam suka zaɓi rayuwar bidiyar da dulmiyar da mutane da yaudarar mutane suna kwasan kuɗinsu suna yaudararsu suka zaɓi ƙasar da mutane suna ran cewa su waliyai ne suna iya amfanar da waɗannan mabiyansu suna iya ceton su ranar tashi alkiyama wal iyadu billah haba wanda zai iya ceton wani in ba ba annabi muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda ayoyi da hadisi suka nuna to wannan za a musu azaba azaba mai rafi fa'ida ta gaba wannan an tana raddi akan jabariya wanda suke ganin wai mutum ba a gugina masa wani aiki ko me za ka aikata ko da na ƙasa ne wai Allah ne ya yi me ba shi umarna haka ya abin nan ɗinsa wani ya zuwa Allah kun ga wannan ƙasa ne inna Allah la ya amur bil fahsha wa anna Allah la ya amur bil fahsha kamar yadda Allah ya bayani tun cikin a ah, suratu al-a'raf inda yake cewa wa idha fa'alu fashatan qalu wajarna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun wa lamara rabbi bil qist واقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدعكم تعودون فريق هدى وفريق حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون annahum muhtadun Allah baya umarni da aikata laifuffuka amma ne inna harina wa sabila imma shakiran wa imma kafura lokacin da Allah ya halicce ka ya baka hankali su ya rage gare ka in ka so ka bi hanya mai kyawu ka so ka bi ne hanya ta bata faman sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur inna a'tarna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha وهديناه نجدين فلقى حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة كو فك رقبة أو إطعام أو أطعم في يوم ذي مسغبة قراءات هنا قطعنا تاريخ طيب آه، فائدة نجد شيني وأن آية tana من الشيء cewa azaban da Allah subhanahu wa ta'ala zai ma mutane wannan ba zalunci ba ne na Allah sun Allah ce ula'ika alladhi da ad-dala'a ikhtaru sun zaɓa sun cifi ta a kan akan tun tunda sun zaɓi ƙasa kun ga idan aka musu azaba ba za a ce Allah subhanahu wa ta'ala yayi mai ba ya zalunce su ba inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan يضاعفها فيضاعفها ويؤتي لدنها اجرا عظيما طيب هما وانا ان سنا نونا من السياء وانا يأذني يبين الدعبن يسني من القرآن سوء وانا بيّن الدعبن دعواء بطويروا ينا تكين دليلا شجاء الجنة إن شاء الله تعالى فامل gafara Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yaɗa ilimi jihadi ne mai girma ba kowa ba ne zai iya haka sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi da alkhairi da taushiki za ka iya ganin wani ya yi karatu sosai madarar ilimin amma Allah subhanahu wa ta'ala bai ba shi jajircewa ba da ƙwazo wajen ne isar da wannan karatu kashi na biyu na malamai wanda ya yi karatu sosai madarar ilimin kuma Allah ya yassare masa himman koyar da wannan ilimin kashi na uku na malamai wanda ilimin da yake da shi bai da yawa amma yana da ne kwazo wajen koyarwa wannan su ne suka san malamai to amma malamai su sani su yi haƙuri wajen ya ilimin nan za su haɗu da a lot of challenges wato ƙalubale kala-kala wani ya ce ma mahaukaci ne wani ya ce ma kai mai tsanani ne wani ya ce ma kai dan izala ne wani ya ce ma kai dan ansaru sunna ne wani ya ce ma dan kai dan kaza ne wani ya ce ma kaza ne wani ya ce kai ka fai tsanani wani ya ce ka duk kalmomin nan su dinga bibe bayan kunnayenka wani ma ya ce sai ya kashe ka in ba kai hankara ba to wannan kada yayi ya rage ma karfin gwiwa ya kara ma mu karfin gwiwa ka sani cewa ka shiga cikin wala ya kafuna fillahi lawma talahin malami na Allah baya jin tsoron mai zargi zargin mai zargi wanda ko da bindiga za a zo a sanya masa gaskiyar nan da ya sani ko gaban kowaye a duniya baya shakkan kowa sai ya faɗa masa gaskiya to wannan shine malami na Allah na gaskiya amma wanda za a zo a dan mai barazana da kashewa ya ji tsoro sallah asuban ma ya daina fitowa menene dalili ai an ce za a kashe shi da'awar ya daina to wannan ba malamin gaskiya ba ne ko kuma wanda wani zai zo ya kawo masa makudan kuɗi ya saye shi ya ce abin da nake so ka dinga yi mana campaign ya bi to wannan ba malamin gaskiya ba ne malamin duniya ne ko kuma wanda zai zo ya tsau bai da wani abu sai tsubbu malakar ayoyi da amfani da aljanu kuma yana cewa malamin ta wannan ba malami ba ne wannan boka ne malamin da zai tsoron Allah ba malami ba ne innama yasha Allah min ibadihi al-ulama kamar yadda babban sahabi al-imam Abu Darda ya fassara wannan aya to saboda haka in ko malami ya tsoron Allah yana ya ilimin nan da yadda Allah ne sakamakonsa shine aljanna insha Allah ta'ala zai sha wahala amma kuma ya sani yana da rabota ranar tashi a kiyama su kuma kafirai da masu siffofin da suka gabata sani azaban da za a masu wato mai raɗi ne sosai bayan allah ya gama wannan bayanin da baki ɗaya sai ce zalika waɗannan duka bayanan da muka yi da mutanen da muka muku bayanansu mun mako ne domin mu tabbatar maka da cewa bi annallaha nan daidai shi Allah nazzala alkitaba bil haqq ya saukar da littafi ko dukkan littafan da ya saukar tunda mun ce rigin soncan haƙin shi ya fi dacewa bil haqq da gaskiya ne wato babu wasa a cikin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala haramun ne ma ka sassauta wani ko ka siffanta نزل الكتاب بالحق الا با ابو كما دا هو تاك سي هو با ابو با ابو ما صابن وان الذين اختلفوا لن يولوا كيسا قام في الكتاب بقى لتاكم الله سبحانه وتعالى بأكبر كمسوا سنة ومنهم من آمن به ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتنا الكافرين عذابا مهينا فوند ساقان أكل a الله سبحانه وتعالى subhanahu wata'ala من suka yarda شيء أبوكاني su شيء من a'a دون ne wasu suka ce waɗanda suka kafirce ma abin da aka saukar masa da shi suke yi wasu ke ƙarya ne ma kamar kafirai wannan ƙuraishawa wasu ka ce wannan annabin boka ne wannan ɗan sirri ne wannan kaza ne wannan maganganun da ke tatsuniyoyi ne na mutanen farko ba abin da ba su faɗa ba to zalika wasu malaka ce waɗanda suka yi aka aikata ka zalika wato su wannan ka sani mutanen nan waɗanda za a musu azaba nan mai raɗaɗi su san cewa wannan azaba alkur'ani ko littafin da aka roƙa masa shi ya tabbatar da kuma littafi ne tsakake da gaskiya wa da zai naftarafu fil kitab wanda sai saƙani a cikin wannan littafin fi shiqaqin ba'id ba za su gushe ba suna cikin saƙani mai tsanani har ranar tashin alkiyama kesa hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo cikin sunan abu dawud ya zo cikin sunan tirmidhi ya zo cikin sunan ibn majah ya zo a cikin al-musnad na al-imam ahmad bin hanbal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yahudawa sun karkasu saboda sabanin da suka yi na littafi sun ki tsayawa su bi littafin da aka saukar musu na at-taura wannan yace kaza wannan yace kaza ta sabani har gidajen saba'in da ɗaya ko da biyu haka kiristoci su ma suka rabu-rabu gida-gida gurub-gurub har zuwa gurus nawa 71 ko da biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa haka wannan al'umma tawa za ta rarraba har zuwa gidaje gidaje gida-gida gurub-gurub majmu'a majmu'a 73 tun daga yahudawa da kiristoci malamai sun hassana sun inganta wannan hadisi da kuma al'umman nan ta annabi muhammad dukkan su ne wanda ke saɓanin suna saɓanin nan suna cikin wuta in ban da tawaga ɗaya kawai wannan wata tawaga ce wanda za su shiga aljanna wanda ba za su shiga wuta ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce su ne wanda suka yi imani da littafin da aka saukar musu kuma suka yi imani da annabin da aka turo musu waɗannan ne kawai za su shiga cikin aljanna to kun ga ya uwa saɓani ba rahama ba ne akwai wani asali na tabi'i da jama'a suke kyawawa wasu na sai su ce wai magana ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ya ƴan uwa ku sani ba magana annabi bane shine ikhtilafu ummati rahama wai sabanin al'umma na annabi ya ce rahama ne wannan ba magana annabi bane sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ba magana sahabbai bane wanda ma suka ɗanyi abin nan su ne suka ce maganar tabi'i ne wasu na danganta shi zuwa alƙasar Ibnu muhammad cewa maganar sani wannan tabi'i amma ba maganar annabi bane sallallahu alaihi wa sallam saɓanin al'umma ba rahama bane bal ma Allah ya hana saɓani wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh Allah yake cewa atu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fa tafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin haka Allah ya ce wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da alqur'ani kada ku rarraba kada ku yi sakani sakani al'umma ba rahama bane ya ɗan uwa shi yasa Allah ce yayin da ku yi sakani a cikin hukunci ma ya za ku yi fa in tanaza'tum fi shay'in فرجوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر بذلك خير وأحسن تأويلا يا إذا تسامو ساقاني يكون يكون فوما مني واتو نا hukunci kuma magana ayoyin alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ku duba Allah ya ce me manzon sa ya ce anan sai ku warware sabanin nan da ku samu sabanin da ake nufi na wajen fatawa hukunci misali wannan ya ba da fatawa yana ganin wannan abin halal ne wannan yana gani mustahabbi ne wannan shine sabanin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isharar cewa idza hakama al-hakim thumma asaba falahu ajran ingantaccen hadisin da ya so sai bukhari daga amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu idan mai hukunci ya hukunci alqali ko mai sarauta ya hukunci idan ya yi daidai a hukuncinsa ya yi daidai wato ya gina hukuncinsa muwafiq da kitabi wa sunna ya gina hukuncinsa daidai da abin da Allah ce da kuma annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ya samu ya daidai to yana da lada ju lada hukunci da ijtihadi amma idan ya yi kuskure a ijtihadinsa to yana da ne wato lada daya to kai ne kai hukunci yanzu a matsala ta fasawa kana ganin wannan abin halal ne wani yanzu ce a haramun kun ga wannan saɓani na kowa ya gina shi akan mai ba wai saɓani da ake nufi na ne irin wancan saɓanin na adawa albagda siyayya hasada cin bindiniyan yan uwa da sauransu kun ga wannan shine saɓanin da yake ne haram da kuma saɓani wajen aqida wasu ce su za su bi annabi muhammad wasu ce a'a ai annabi muhammad za su yi wasu ce za su bi alqur'ani wasu ce a'a alqur'anin na ma ba mu yadda da shi ba yadda in shi'a suke yi saboda me ai sahabban nan sun goge wasu ayoyi na falala ali ibn abi talib da sauransu ai alqur'an nan ba cikakke to wannan sabani ne duk wanda ya wannan to shi ne makomansa ne wato wutan jihannan in bai so ba ya zo ya rike ne alkur'ani mai girma da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa malamai suka fidda wasu fa'idodi a ƙarƙashin wannan ayar cewa wannan ayar tana nuna mana yabo ga littattafan da Allah subhanahu ta'ala ta kai gaba baki ɗaya, wato ya yabi littattafansa da maganganunsa tunda ya ce zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wannan yabo ne akan waɗannan littattafan sai na biyu thubutul ulu lillahi ta'ala yana ana tabbatar da ɗaukakan Allah subhanahu sai wanda suke saɓani a cikin littattafan Allah subhanahu wa in dai saɓani ne wato irin wanda muka yi bayani ba za ku gushe a wannan saɓanin ba har ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah subhanahu wa ya samu abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓi gare shi abin da muke kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana